Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan muhawarar ta Studio Kalangu wadda ni rake Arimi ke gabatar muku da shi. Muhawarar Studio Kalangu suna zo muku ne kai tsaye ta hanyar abokanan hulɗa rediyoyi hamsin da biyu a cikin sassa daban-daban na ƙasar Nijar. A yau muhawarar Studio Kalangu ta karkata ne kan bunƙasar shigar mata wasu ayyuka wani irin kallo ake yi musu. Al'amarin ci gaban mata a halin yanzu yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke damun jihohi da da kungiyoyi don kare hakkin mata a duniya. A ƙasar Nijar, munanan ra'ayu da mata ke ci gaba da tsintar kansu a ciki shine zamantakewar al'umma da ma a fagen aiki. Wannan yana da matukar wuya ga mata masu samun damar shiga wasu wuraren aiki. Kuma ko da ta shiga a dabi'ance ana ganin su sun fi su maza rauni. Amma a yau a hankali ya samo asali akan lokaci yanzu suna iya samun damar yin duk aikin da suke so da suka gada. dama har ma ana kwaɗaitar da su ci gaba da waɗannan ayyukan wa'anne ayyuka ne ake la'akari da na maza da kuma na mata akwai ayyuka na musamman ga wannan jinshin ko wancan me ya bayyana kasantuwar jinshin mace a wasu wurare wani irin kallo ne al'umma suke yi musu shin suna jin daɗin ayyukansu kamar yadda maza suke samu a waɗannan fagen ta yaya za a inganta daidaiton jinshi a wajensu domin samun amsan dukan wa'annan tambayoyi ne muka gayyaci madam haruna sahadatu ana ruwa plombier ce ma'ana masu sa famfo barka madan haruna haka kuma muna tare da hadizatu ibrahim mai gyaran mota barka hadizatu barka haka kuma muna tare da malam abdu dan malam shi ma masanin zamantakewa a tawaya malam abdu barka baki muna muku godiya da amsa kira da kai. Tuma da madam Haruna da ke za mu fara ku ba mu ƙarin haske bisa kan aikinku. assalamu alaikum warahmatullahi barkatuhu eh, kahin in fara lalle ina miko godiya ga studio kalangu da ya kawo murin dan mhm. don a san lalle mata ayyukan da suke yi ayyukan da ake tamani na, maza ne mhm. lalle mata suna nan ga yi shi mun gode sosai sosai aikin plumberi shine mi kaman a kawo tiyon ruwa cikin gidaje gidan ruwa in ya kawo ya aje kwantar a cikin gidaje bakin shi kenan kenan wanda ya yi gini shi yana so a sa mishi ruwa har cikin gidan Shi shine yake gayyake mu mu zo a sa mishi ruwa wuraren da yake bukatar ruwa to shi shine ma'anan kuma in an samu eh, matsala sai kuma a koma kira mu mu zo mu yi gyara taman mhm, mhm. tuyuna ne sa pompo mhm. shine ne eh, kin mm. tun wani shekara ne kuka fara shi eh, aikin ganan fara shi nke da yanzu ya kai shekara goma sha biyar hakan ga eh, da nike nan ga yi shi kuma aikin maza ne da mace ke yin shi aikin maza ne tun da lokacin da mu muka yi karatun kin nan lokacin nan da wuya ka gani hakan ga mace yana tare da maza hakan ga yana koyo ko yana yin aikin nan mhm. akwai wuya lokacin da na yi shi ni kadai ne cin eh, eh, mazanga mhm. muka yi koyon aikin ga sai da na kare yanzu dai ne na gani kamar mata suna shiga sosai sosai cikin mhm. same lokacin nan vrema babu mata sosai ito mhm, mhm. yanzu mine ne yasa ku kuka ɗauki wannan kin plumberry alhali maza ne ke yin shi lalle a da a da dai guri na ko da na gani aikin nan lantarki ne na so in yi sai ban samu in shiga lantarkin nan aka kwatanta mini ga wata aiki na sa ruwa gidashe sun kaci aikin nan ma yana da kyau sosai sai na ta yi na shiga cikin shi Mm-hmm. ya sa ni ko na dauci wannan aiki eh, na koyi wannan aiki yanzu ina gai shi. Mm-hmm, mm-hmm. Zan dawo gare ku insha Allah. Malama Hadiza, ku ba mu ƙarin haske bisa kan ayyukanku da kuke yi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalam wa Eh aikin jarin mota. Eh tun wani shekara kuka fara? Tun 2017 na fara. Shekara 2017. Eh. Me yasa kuka shiga wannan aikin? kawai ya birge inda ne na shiga amma proje ya kama muna mun ka shiga mm. cikin aikin mm-hmm, mm-hmm. ba ba ku samu wani matsala ba a matsayin ku na mace kuna aikin maza a'a mutane suna gan ra'ayinsu amma kuma inda iyaye sun ka ce ma mutum Allah ya kiyaye mm-hmm. Allah ya sawake ka ta kawai ka je kai aikin ka zan dawo gare ku insha Allah kumalan Abdu kuna tare da mu? Ina tare da ku. To a matsayinku na masanin zamantakewa me za ku ce a game da wannan aikin da maza ke yi yanzu kuma ana samun mata da dama suna yin shi? To eh, na farko dai ina muku godiya da ko lumimin kuke samun dama kuna bani ina gayin ta albarkacin bakina bisa eh, maudi da yawa da sun ka shahi zamantakewa. Mhm, mhm. Yau lalle aiki wanda ana samun mata na yin shi maza na yin shi mata kuma na yin shi mhm. yana kawo wani eh, ci gaba a idan al'umma ko da yake ya zamanto ayyuka ne wanda yau suna tare da tarnaki da eh, sabida abubuwa daban-daban idan mun ka ɗauka a idan al'umma yau ganin mace ko tana aikin haƙo ma'adanan ƙasa ko kuma aiki na wuta ko kafinta ko gini ko kuma ma garaji kamar na malama wannan wadda ta gama magana. Mm, malama Adiza. Eh, yana ba da mamaki kuma yana ba da shawa a idan al'umma. Haka Don saboda eh, da yawa a idan al'umma mace aikinta ya danganta ga zaman gida mhm. kula da iyali kula da mijinta. Mhm, mhm. sai yau ake ganin ga mata da yawa suna ayyuka awanda na ƙarfi ne mhm. musamman ayyuka ne irin da awanda ke gabatar da haɗari daban-daban mhm, mhm. ana samun mata ɗaya-ɗaya suna yin shi to ko da yake mu a ilimin zamantakewa abu ne wanda ya kamata a yaɗa da shi ya kamata a ce lalle an gargaɗi ga al'umma su gane da cewa duk aiki aiki ne kuma aiki wanda zai sa mutum ya samu ya iya da kanshi ko kuma ya kora bakin shi kuda. Haka ne. Me sai dai abubuwa na cikas da yawa ana samun su bisa ga ayyukan nan wanda maza ne a kwarin ake ganin suna yin shi yau muna ga mata ɗaya ko kuma suna tururuwa wurin neman irin wannan aikin su gabatar da shi. Uhm, uhm, uhm. Eh, al'umma tana karanta wannan ayyukan ta ɓangare daban-daban. Akwai ɓangaren gargajiya, akwai ɓangaren zamani, akwai ɓangaren addini. Haka ne. Eh, in kun ka diba a idon gargajiya akwai ayyukan da mace bai ta kamata ba ta yi har yanayin sadarwa ya sa da farko abu ya kace malama wadda ta gabatar da kanta bisa ga aiki na wajen eh, aikin wuta eh, yau in ka zo kai ga mace ta hau karyar nan da yawa al'umma ta za su yi kallo su ce mace har ta ɗauke eh, haɗarin hawan karye kuma an san da wuta kenan sai kuma a kawo a ce a'a ya an ka yi mijinta ya barta har tana irin wannan aikin in mun ka ɗauko a galgajiya lalle ya kamata a ce irin wannan abubuwan an nufi wannan bangaren al'umma an waye musu da kai da duk aiki aiki ne kuma uhuh. ba sai lalle ba namiji ya kamata yi mace ya kamata yi shi don wata ran sai namijin bai a dole mace ta yi haka dan a bangaren gargajiya yau in kun diba mata zurtu a nan kasar mu ta Niger uhuh. sun yi ba da kari a cikin ilimi koyar da lakwal ko a cikin bangaren na kiwon lahiya. Uhuh, eh amma in kun ka ɗauki zamani ya da tun azal in mun ka ɗauki bisa bangaren ilimin kimiyya matan ba su da yawa maza sun yi yawa dan saboda da bangarurruka ne masu haɗari da dama masu kuma tambayar karhi mhm. da tunani da haƙuri mhm, mhm. to wani lokacin in ya zamanto sai an yi aiki da irin wannan mata ba su da ƙarhin yadda za su gabatar da irin wannan ayyukan da kuma addini mun ka ɗauka eh, addini ba lalle ba ne sun ana mata bisa wasu ayyuka amma eh, zamantakewa namiji da mata yana da ragisa bisa ga mace ta cinci kanta bisa wasu ayyuka awan da zai kai da sai ta sai shiga cikin wani haɗari da dama. Kenan eh, in mun ka ɗauka wannan kuma a idon addinai ko a idon gargajiya da kuma a idon zamani. na ku ga aikin mace ko ka kaka yake yana da rigita game da aikin da Haka ne, haka ne. akwai dokoki na duniya gaba ɗaya a wanda sun ka tilasa ma ma'aikaci wasu ka'idodin da zai cikawa mm-hmm. dan aikin shi daidai mm-hmm, mm-hmm. domin mun ka duba a mace a cikin wata ko a cikin shekara akwai abubuwa daban-daban na raunin da ke gare ta da za ta samu ba hana ta cika aikin kai daidai eh. dan yau in kun ka duba mace dole dole ne bisa ga aikin ta sai ta samu hutu na lokacin da ya kamata a ce za ta haihuwa sai ta samu hutu na lokacin da a ce ta lahiya ko ɗanta bai lahiya ko mijinta bai lahiya da su uhm, uhm, uhm. Kenan shi kuma ko da aiki ne na gwamnati ko aiki na kamfani mai zaman kanshi. Wannan ɗan lokacin da za a tsaidawa ana lissahi da shi don saboda ita al'umma wadda ke jiran ta samu sakamakon wannan aikin. Ba ya ba za ta yi wannan mutumin ya dawo shi yasa ko bisa ga kasuwar aiki za ku ganin cikin kashi goma an yi son a ɗauki kashi takwas maza da kashi biyu mata. Shin a ganin ku mata na iya yin kenan duk wani aikin maza da suke ake yi? To, eh, eh, malaba ina tsammanin kamar yadda mun ka saurari malaman da ke cikin wannan zauren. Mm-hmm. Eh, sun danganta da aikin kamar suna iyawa. Ba su iyawa ba ne, me akwai abubuwa na zamantakewa na al'umma da ke zaman tarnaki ka aikin mata. Mm-hmm, mm-hmm. Kamar in kun ka diba yau da yawa akwai abubuwa na gida, na gida kawai ji kaɗai musamman yana hana mace ta walwala bisa aikin da take so. Eh. Dan malam za mu eh. dawo gare ku insha Allah. Allah. madam haruna ko yaya mai gidan ku ya ɗauki wannan aikin naku lalle ina da aure kuma mai gidaina tun da ya gane ni ya gane ni ina cin ayyuka na deja ina aiki na mhm, mhm. kenan ya san ina wannan aiki na mhm. maza kan wannan muka dauki juna kenan yana ga bani karhi yana kama mini don in samu in ayyuka na don ayyuka na ya ta gaba wannan kai ban samu matsala ba mm. shin ko kun samu matsala tare da al'ummar kewayenku kamar 'yan kusanku 'yan uwanku matsala tare da al'umma wannan ba a rasa mm-hmm. akwai shi akwai shi sosai mm-hmm. akwai kote na 'yan uwanmu mata mm-hmm. suna gayi su ce ya ne wacce kika dauci aikin maza ce ba ki san aikin karhi ne hmm? akwai wanda suna nuna maka masu ce ai to in ka yi in ka abin ga ciki ya za ka yi mhm, mhm, mhm. ana gaya maka ko cin maza suna gaya maka to ya za ka yi kenan ka yi ciki ya za ka yi da wannan aiki ya za ka yi fama da wannan abu wayannan duka bai hana mutum ya ci gaba abu ne da ya zo wani lokaci ne yana wucewa ka shiga cikin ayyukanka wannan ba a rasa shi eh. to yaya kuke kula da gidanku da kuma aikinku haka ne to da gida da ayyuka duk ana samun dama mhm, mhm. ana samun dama a kula mhm. eh, akwai ayyukan gida bankin ayyuka na cin gari da ake yi akwai na gida duk muna yi mun ta yi wurin ayyukan mu mun ta yi wurin installation kin mu aikin tiyuna mun kare kenan akwai lokaci da tun da tare da yara muke yi shi sai an kip don mun yi mutum ya dawo yana yi ayyukan shi na na gidan shi mhm. eh, yana daidaita komi mhm. wannan duka in an gane mu juna eh, da, da, tare da namijin babu wannan matsala. Eh. Mhm. Idan kwastomomin ku suka haɗa kudura ku zo ku yi musu aiki in kuka zo, shin abin yana ba su mamaki ko ku kaka? Lalle akwai wa'ansu yana ba su mamaki. Me ni gaskiya an lamari, kamar an sani ne tun ina karatu. Ni wannan ban da masala to ina karatu ina koyo ne aka sanni e yawanci duk mutane da sun sanni su suka kire ni mhm. suka kira na suke kira kamar ɗan mhm. uwa da abuka su ne suke kira na ko wanda ya gane ka hakan ga shi ga wani tahiya dai wani sabga ya gane da kai aiki da kake yi ko dan uwanka ya gaya maka ai wance yana plomberi yana aikin eh, sa ruwa mhm. sai ya yi abun ga don in an kire ka deja mutunan ya san ka ya mhm. kire ka babu wani matsala mhm. ya ce ga matsala tun ga kira ne zai ce maka ga matsala sai ka san mine ne in sabon aiki ne sai ka san ya za ka yi in sabon aiki ne ka je ka diba ka mishi devi ka ce ga kayoci da zai kawo maka ya kawo maka in ya kawo ya kire ka ga ya ce komi yana nan ka zo ka yi aikin ka eh, in wani dan abin ga an ka samu pan shi ko shi ma dai ana samu kai kwatanta a samu wani abu za a samu ko wani dai bai kai sai an samu wani abu ka zo ka yi gyaran nan mhm. don dai wannan dai ni dai ban ga wani matsala a kan wa'annan abubuwa mhm. ina yi ayyuka na yadda ya kamata to madalla zan mhm. dawo gare ku malama hadiza gyaran mota kuke to yaya yan uwanku suka karbi wannan aikin naku na gyaran mota kuna samun goyon baya yan uwa kamar na gida koko na gida da kewaye haka a'a in dai na gida ne ba su da matsalar komai muna samun goyon baya mhm, mhm. <clears throat> amma kuma na kewayewa akwai wasu suna cewa aikin maza ne akwai wasu kuma kyamashi shi suke tunda in mutum ya shiga ciki mhm. ga bakin mai kuma ga dauda kenan wasu ba su cewa za su yi ba su ya sayi shi amma in dai an gida ne babu ruwansu to idan kwastomomin ku suka zo suka kawo muku mota sai suka zo suka iske a mace ce ashe zata kenan ga aikin yaya ne yana ba su mamaki babu ruwansu mu da mai gidan muke aiki tare mm-hmm, mm-hmm, babu mm-hmm. ruwansu in ina aiki ma wasu in suna tahiya ma sai abin ya basu mamaki su sauko sai sun zo sun tsaya sun gani sun tabbata da cewa lalle mace ce ina ne wurin aikin ku ron point liberté sai da garage ke kadai ce mace anan ni kadai ce mace shin to maza an suka kawo mota su suna baki yarda kamar su ce na yarda da ita bari in bata mota na babu ruwan wasu ma cewa za su yi ni zan yi aikin in na ida she patron kin mu ya zo yayi abin nan control. Zan dawo gare ku. Kahin mu ci gaba za mu saurari ra'ayin al'umma game da aikin maza da mata ke yi. Eh, Ayyukan da maza ke yi sannan kuma mata suke yin irin su ba su da alaihi tunda kowane abincin bakin shi ke nema. Kenan aikin da namiji ke yi mace ma tana iya yin shi. Misali a nan yamai wani lokaci an samu wasu mata da ke sana'ar taksi. Yanzu haka akwai mata da ke aikin garaji har ma kuma da mace mai garaji kanta. Matan da suka samu ilimi na aikin garaji suna iya gyara makansu kansu motoci sannan kuma suna iya taimaka masu yan uwansu mata kamar misali wata matsala ta samu ko mace ko namiji a kan hanya kuma an yi katari macen da ke kan hanyar nan tana da ilimi a fannin garaji tana iya taimaka mishi kahin su zo birni domin ya samu babban gyara ni dai a gani na ya kamata maza su dafa ma mata tunda kowanne yana da tashi basirar im ke andi. Eh, gaskiya wannan abin da nake gani mata ne masu hazaƙa suna da niyya ta kirki kamata a tallafa musu saboda aiki ne suke don su ci da kansu su ta da talaucin da suke ciki ya a ce suna tahiya suna shiga wani harkoki na banza mai amma dole sai sun yi haƙuri dangance da matsalolin da za su dinga samu da kiritik na mutane wannan ba komi ba ne mata da suke aiki irin na maza ba matsala ba ne abu ne mai kyau tunda bi aiki ne aka ce sana'a ne duka neman kuɗi ne irin matan nan kawai sai dai in kara ba su ƙwarin gwiwa kuma su kara haƙuri saboda sun samu kalubale za a ganin sun shiga hurumin maza shi ko ba wani abu ba ne bai kamata ba mace ta yi aikin da maza ke yi kamar su aikin gyaran moto ko hawa kan kurangar wutar lantarki da sa wuta shin addinin musulunci ya ce a yi haka kowace mace ta sa wando domin yin wasu ayyuka na ƙarfi kamar a gareji su ɗauki su injina da manyan ƙarahuna da sauransu shin wannan ya cancanta sama da madan haruna eh, me za ku ce akan abin da muka saurara na ji eh, malamin na harin da ya yi maganganu ya ba mu eh, karhi cikin yi wannan aiki lalle mutane suna hode-hode akan wannan sai a ce a ah, aikin namiji ne aikin karhi ne ya za ka yi wannan abu mhm. kenan wannan duka ka ya sa mata su ji tsoro ko mhm. wani abu aiki in kana son shi ka shiga ciki ka nemi ilimin mhm. eh, ka samu sanin kuma ka ci gaba da shi malama eh. hadiza mm. me za ki ce akan abin da muka saurara abin da zan ce shine mun ji bayanai mhm. ga wanda sun kai magana yanzu su biyu mun gode musu da maganganun da sun kai mhm, mhm. kuma akwai wasu sosiyete idan sun ga mata sun zo neman aiki suna ɗaukan mata aiki amma biyan shine aiki to kenan in ba dan biya bane ka shiga cikin aiki kawai kai zaman ka gida kakka maje wurin aiki sun dawo gare ku dan malam kuna tare da mu ina tare da ku dan malam kun ji dai mun saurari saurari wani da muka yi hira da shi akan wannan aiki me za ku ce aka? na ji daɗin saurare wannan bayani nashi mhm. don saboda goyon baya ne ya da bisa ga aiki na mata mm-hmm. irin ayyuka wanda ake sa ran kawai maza ke yin shi mm-hmm, mm-hmm. ya kamata a ba mata goyon baya a kama musu su samu su su tsura irin wannan aikin da zamanto wancan huskar da ake kallon su da su ta kamar mata ne ba su iyawa da zamanto huska ce wadda mutane su ta gaba ɗaya su sa a kansu kowane aiki namiji ke iya yi mhm. mace iya sarrafa shi har ta cimma burinta mhm, mhm, kenan eh, ni kuma wannan nima zan kawo goyon baya na ɗari bisa ɗari eh, amma duka wannan yana wakana ne sai mata sun tashi tsaye tsayin daka sun yi kokowa ta gaske bisa ga yawaiwata wannan ayyukan da kuma lokacin da za su cikin irin wannan ayyuka an da maza suke iya yi an da suke wanda ya kamata sai an sa karfi mhm. kuma ana yin eh, kamar gaba da gaba da hadari da yawa sai sun mai da miya sun sa kwazo sun gwada kwarewa mhm. su ma da haƙuri. bisa ga yin shi shine zai ba da dama al'umma gaba ɗaya ta yi amana ta yarda ɗari bisa ɗari da irin wannan ayyukan. Mhm, mhm. to madalla zan dawo gare ku insha Allah madan haruna shin akwai wani fifiko tsakanin ayyukan kamar yanzu in kun zo yin aiki sai a ce a ni na hiso namiji ya mini aiki ban so mace ta yi mini aiki. fanni biyu ne wanga abu mhm. kamar wurin wurin mutane cikin gari su ba za su duba a'a mace ne ya zo su suna so a yi musu aiki. wanga abu ni inda na gani ana samu wurin kamfanoni ne ake samu su suke gani mhm. a ah, su dauki namiji ya yi mhm. amma in dai wurin abin ga cin gari ne hakan ga mhm. a su suna so aikin da sun ka baka ka yi musu aikin kwarai ka sa musu kaya kwarai ka musu aikin kwarai shi kenan wannan bai da wani fifiko shin eh. kun taba samun yin aiki ga manyan ginoni ga masu gidaje ko kuma masu kamfani ko ma gwamnati ga gwamnati ban samu ba ban taba samu ba wurin gwamnati muna yi dai cin gari gari eh, wurin al'umma hakan ga mutane da cikin gari ne muke samu kira muna tahiya muna musu ayyuka eh. Eh, wani irin kallo ne al'umma suke yi muku ah, al'umma lalle suna muna kallo suna muni kallo sosai mhm. eh, suna muni kallo wani suna gani ma kaman ya ne mun rasa aiki ne mhm. da muke aiki irin na maza mhm. aikin mazan ga da muke yi mun rasa aiki ne ga ayyuka nan da mu mun kashe cikin wanga aiki ana mun wannan kallo har ana mun magana baci da baci eh a ce ya ne kana iyawa mu wanga aiki kana yi shi to ra'ayi ne aiki ra'ayi ne aiki da ake gani kaman na maza ne ra'ayi ne in mace ya gani yace yana so ya koyi aiki mutum nan yana shiga ciki ya samu sani ya samu kurewa don ya ayyukanta mhm, mhm. Eh. zan dawo gare ku malama hajiza shin ko kun taɓa yi ma wasu manyan <laughs> mutane aiki kamar a ce an kawo muku ko an yi kiran ku a gwamnati a ce ku zo ku yi aiki <clears throat> a'a ba taba kiran mu gwamnati ba ko so guda mhm, amma dai ana kawo aiki yan gari haka dai kamar su yan dan takusa suna kawo motocinsu ana jara musu da kuma wasu service service aka kanana kanana mhm, mhm, mhm. amma su gwamnati wannan ban taba ganin su ba shin akwai wani fifiko tsakanin kwastomomin fifiko da kuke samu tsakanin kwastomomin ku kamar a ce wani ya kawo motar shi ce ah ni na hiso namiji ya yi mini ko na hiso mace ta yi mini a wayannan ba a rasa su jiya mhm. da kai ba ka rasa su mhm. akwai su amma dai ba su da yawa tunda wasu birge su yake ma in sun ka ganka kana cikin aikin mm, in suka ga mace tana aiki eh mm. to wani irin kallo ne al'umma suke muku kin yi dariya <laughs> to al'umma dai suna kallon mu amma kuma mu mun sa abin da ya samu cikin aikin tunda mhm. abu idan ba ka san shi ko an saka banza ne huta za ka yi kenan mu mun san dan saboda abin da mun ka shiga ciki kuma muna san aikin mu in Allah ya yarda kuma in dai mun samu gudunmuwa ko yanzu ma muna nan muna aiki mhm. amma ya muna son kama annu muna son a kama a sa muna annu mhm. muna son gudunmuwa mhm, mu samu mu samu mu samu eh, a yami cewa karfi mu yi mu ci gaba zan dawo gare ku insha Allah dan malam kuna tare da mu ina tare da ku dan malam me za ku ce akan mugayen maganganu da ake yi akan mata masu aikin maza eh, Eh, sun san al'umma kowa da nasu ra'ayi. Haka ne. Amma wannan ra'ayukan sun bambanta daga mata zuwa maza. Mhm, mhm. In kun ka diba eh, wannan mugun kallon ko kuma magangunuka da ake yi bisa ga aiki na mata. Mhm, na farko zan cewa dai mata yan uwan mata ne na farko su ne a gaban wannan dumumuwan. Eh su ke fara a wannan dumumuwan. In sun ka yi shi sai su ɗauko bambanci. Sai ita wance ga ta kawai don ya zama to ta zan kaza za ta koma cikin aikin kaza. Mhm, mhm. Na biyu eh, lalle ya dangantaka da ganewar al'umma. Mhm. In an ka ce eh, cikin al'umma an jahilta abu to akwai babban matsala shine za a mishi eh, mummunan fahimta wadda za ta kai a ce a ita ita gata mace ce amma ta sa kanta cikin aiki na maza wanda ya san da an san da ba ta iya don ta zo dai ne a ita zagin. Eh kuma bancin wannan. Eh, in kun ɗauko wannan mummunan fahimtar da kuma dumuwa da ake yi mhm. ya danganta da lalle ko mata sun kai wurin aiki din mhm. za a gane cikin tahiyar da aiki din ana samun kurakure mhm. yanda wanda ya gani kurakuren zai kama ya gyara dan gobe ta ji daɗi ta ci gaba a'a ana amfani da annan kurakuren nan dan a sare musu kwabrin ci gaba da aiki eh, kenan shi ne yasa lalle duka wannan kurakuren da ake samu da wannan maganganun sai an gane da cewa wannan aiki na mata ba aiki ba ne wanda ya kamata a yi hushi da shi ko kuma ba aiki ba ne wanda ya kamata a sare ma mata gwiwa don kar su ci gaba da shi a'a a jawo hankalinsu ne bisa ga aikin su yi neman su kware da kyau mhm. su yi neman su yi shi da kyau yadda ake so duka kuma su yi kokari su sa mu zuciyar su ruwan sanyi mhm. da duka abubuwan da za su yi na kwarin ne ko kuma na rashin sani ne mhm. in tahiya ta yi tafiya zan su ganewa amfanin su ne ba amfanin an masu wannan magungunan. Uhm, uhm, uhm, eh. To madalla aha. Ina cewa bisa ga wannan dole ne sai al'umma gaba ɗaya ta kama ma mata eh, al'umma gaba ɗaya sai ta kama gwamnati sai ya kama mata ma a kansu sai sun kama don aiki ne ɗori, don ya ci gaba don su ba sauran 'yan uwansu damar shigowa kamar su amma al'umma nan sai ta kama gwamnati sai ya kama kamar yadda nake kuma mata su ma kankan sai sun kama don aiki ya ci gaba. To madalla zan dawo gare ku madam Haruna wani irin matsaloli ne kuke fuskanta a wurin aikin ku a matsayin ku na mace? Oh, matsaloli shi ma ba a rasa shi. Mhm. Dan aikin da ake yi ba mutum guda ne yake yi aiki. Tana yi zuwa ku mata biyu ko uku mhm. ko ku tara tare da maza mhm, mhm. don aikin da na fara tare da maza ne mhm. ko da na yi karatun cinga tare da maza nike bin su muke zuwa aiki muke kama mu shuna sai da ya zama to yanzu nima ma nike zuwa wurin aiki da yara na ina yi aiki eh. akwai aikin da yana bukatan karhi sosai sosai me wannan kaman fannin da muke mu plomberi sanitar ne ba sosai ba kaman plomberi aikin ruwan ga fanni fanni ne akwai na jardin akwai wannan rezo mhm. akwai inda dole ne sai sai mai karhi namijin ma sai an sai an zaba namiji eh. sai an nemi namijin da aka san shine ya kamata ya aiki eh. shine mutane ba su ganewa kenan mu plumberi sanitaire muke yi wannan ayyuka na labavo wasu vc ga nan mhm. aiki ne da bai kaman bai huce karhi Mhm. mace mhm. kana yi shi ka sa ciyokin gida daga kwantar ka kai shi cikin dakuna kizin ne akwai gaya na wannan duka mata mace yana yi shi mhm. eh me akwai wani degree da in an kai wannan maza ma sun sani sai in shi to madalla zan mm. dawo gare ku malama hadiza shin kun taba samun wani matsala a wurin aikin ku ana samun matsala tunda eh, wurin sabke motar wannan sai dai mutane biyu ko mutane uku haka mhm, mhm. kuma sai an sa shen an daga shi sama mhm, dole ne wannan mutum guda bai iya yin shi kamar ko ba mace ba namiji ma shi kadai bai iya yin shi duk da shi sai ya ji jiki amma wurin jara wurin hudda kardan ko a maida ko a yi a canza pump de direction ko pump essence ko wani dai abubuwa kanana kanana wannan muna iya yin shi da kanmu daga baya sai mai gida ya zo ya diba ya gani in yayi ko bai yi ba ta madalla kafin mu ci gaba za mu saurari tarihin wata mata ita ma da take aiki a wajen sa wutan lantarki cewa da nijelek sunanta fati arikime Uwar gidan Ilyasu Fati Arkime yar kimanin shekaru arba'in ce, uwar 'ya'ya hudu bayan ta kammala karatunta na firamare da sakandare a Yamai. A shekara ta uku Fati Arkime ita kadai ce 'ya mace a ajin koyon saka wutar lantarki a ɗakuna a nan makarantar Kalmaharo. inda bayan shekaru uku na karatu ta huto da digirin aikin saka wutar lantarki a cikin gidaje zaɓin da ya huto daga mahaifiyarta wanda bai samu karɓuwa ba daga sauran iyalan gidansu tana mai cewa uwata ce kan gaba da ita ke ta sa na yi konkurkin na yi me bai hana ba an samu kin fami kin yan uwan da suka ce mace da yin aikin maza yayan nata yake ya ina kika ga mace tana yin aikin aikin wuta take to zamani ya canza to a lokacin nan ɗa bai ya ja da zancen uwa duk abin da suka gai kai daidai gare ka alheri ne na yarda na je na yi eh, na je kalma haru konkur ne ake yi a je shekarar nan na yi konkur sai Allah ya sa ina da rabo kikin maza kikin mutane karan sink ni kawai ce mace guda Allah ya sa ina da rabo e, na je na yi konkurkin na samu na je na yi fannin koyan wutar lantarki kun bisa kan kaman dai ekipaman kwa kan fara aiki dai na yi abin ga stage stage Eh, a nijelai ka betro a nan yamin ake kemi shato nef ba kan wannan ma a 2005 ma na yi sarvir can nijelai kin difa eh, tun da nima ta garance ce na yi stage nan eh, ha abun yana ba mutane mamaki suna yaba sosai da suna gani ina hau ina sabka bisa kan karagan nan nasu na wuta ba shekaru da dama kenan da uwar gidan Ilyasu Fati Arkime take horar da ɗalibai da dama kan saka wutar lantarki a cikin ɗakuna. yanda na so in yi ba haka Allah ya kaddara tun da ni na so ne da da fara in samu in yi aiki a Nijar kin da Allah ya kaddara inda rabon na yake can wajen in ba da horo ne eh, manya-manyan santar duk ina ba da horo bisa kan koyan aikin wuta shi kuma daidai horon da nake ba su bisa kan yanda ake hada wuta cikin gidaje kaman an yi da gini yanda za kai ka sa su ampul su priskin nan duka alhamdulillah yau ina da yara da yawa an mai da kamar su agades da na yi forme su su kwanni suna na yan 2 dai a Nijar King. Duk da hatsarin da ke tattare da wannan aikin da kuma wani kallon da wasu mutane ke yi muta, kullu yoman Muktar Arkime na bawa yayarsa karfin gwiwa. a lokacin da ta yi aikin jalakin nan mun ji daɗi basko cikin anguwa kowa ya santa an santa kuma sai ana ke ita ke wanda take aikin mazaje me ita ko tana yi tana bisa foto electric tana debranche tana branche wannan duka cikin anguwa da mutane abun kuma da mamaci ne gare su ana ana kiranta ma ku pelek babu wani aiki da maza ke yi wanda mata ba sa iya yin sa in ji uwar gidan Ilyasu Fati Arkime wadda ke ci gaba da jin hankalin 'yan makaranta da iyayen yara na su ba da ƙarfi ga wannan kokarin na ɗiya mata. Tumadala tarihin Fati Arikime kenan Malam Abdul kuna tare da mu? Kuna tare da ku. Me za ku ce akan wannan tarihin da muka saurara na Fati Arikime? To lalle tarihin eh, Madam iliyasu Fati Arikime gaskiya ya kayatar da mu. Mhm. Eh, don saboda in kun ka duba eh, cikin abubuwan da muke gayi na kalubalen aikin da ya danganta a ce maza na yi mata na sako kansu. Mhm. lalle ta yi kokari kuma ta zamantu kamar darasi ne wanda ya mata ya kamata su ɗauka. Mhm, mhm. Kenan eh, abin da za mu gai shi ne lalle mata sai sun tashi tsaye tsayin daka mhm. sai haikan na hidda wannan eh, huskar ta a'a ni masu ce ban iya aiki kaza wanda maza ɗaya ne ya danganta su yi. Kowane aiki sa kai ne. Mm-hmm. idan mace ta sa kanta tana iya yi mm-hmm. ta samu goyon bayan mai gidanta mm-hmm. goyon bayan al'umma goyon bayan eh, ita yan gidansu lalle tana iya cimma gurin. haka ne kenan na farko a duka iya mata sai mace ta nemi goyon bayan gidan goyon bayan mijinta wannan in ta same shi a ɗari bisa ɗari don yadda abubuwan da al'umma za su cewa ba lalle ba ne a ce ba aiki da su an yi aiki da su wanda ya kamata a gyara za ta ci gaba da gyara aikin ta tana ci aikin tana gyarawa har ta kai mutane za su gane da aikin nan na iya maza iya mata na iya yin shi kuma in an ka ba lalle iya mata yin shi ana iya mu guri yadda ake so. To Madalla zan dawo zan dawo gare ku. na na wutar lantarki in mun ka ɗauka ɓangaren garaji yau lalle wadda ke na cikin eh, zauren ta nuna lalle garaji take yi lallai in abin ya yi tasiri yana iya yi tasiri dan akwai mazan da za su gane da cewa in ta yi adalci bisa aikin da take yi mm-hmm. ko ba ta nan ana iya zuwa a ce ejin wanga sai ita kaɗai ta taɓa shi ita ke iya gyara shi ita ke iya ba da fakkar ɗin kuɗin da an kai ta yi zaman to daidai mm-hmm. don saboda ana cinta abubuwa da yawa daban-daban mm-hmm. a wanda in an ka shige su kenan mace ba ta iya hidda kanta amma in ta riƙe ta yi haƙuri da wannan tana iya eh, ta yi aiki wanda zai tasiri ga al'umma. To Madalla zan dawo gare ku insha Allah eh, uwar gidan Haruna <laughs> eh, me za ku ce akan abin da muka saurara? Lallai na saurare tarihin ari mm-hmm. Lallai na yaba kuma ta yi kokari sosai ta gwada korewa. Mm-hmm. Ko kun santa? ban santa daga ido na ji labarinta dai mhm, mhm, mhm, na ji labarinta to madalla zan dawo gare ku hadiza me za ku ce akan tarihin fati arkime a kan tarihin ta wallahi ta yi kokari kuma ta ba da gudunmuwanta tunda waɗanda ta yi angaje wanda ta kama ma sun ka samu aikin su yanzu suna aikin su iyayensu na jin daɗi bisanta kuma Allah ya ba ta ladan shi kuma Allah ya nuna mana radda mun ka koya mun ka iya mm-hmm. kuma muna koya ma wasu mm-hmm. akwai abin da za ku ce eh, kamar akwai inda ta yi hira wurin nijilekcin nan da tana so garanta da bata samu ba kun ga an uwanmu da dama eh, da sun ka kare karatun cinsu sun samu kurewa eh, sai da sun ka shiga koyarwa mm-hmm. ba ita ka daina yawanci duka sai da sun ka shiga cin koyarwa kenan kamfanonin nan da mata suna ta yi wurinsu suna kai dosinsu ba su samu shiga mm-hmm. wannan eh, ya kamata a ce a ba a gani a kama mm-hmm. musu don a mm-hmm. samu kari a samu shiga mm. to madalla malam wani irin kira za ku yi zuwa ga al'umma da ma mata masu aikin maza eh, kiran da ke gare ni bisa ga al'umma bisa ga mata masu aikin maza da al'umma ta ba matan nan goyon baya Eh, don su samu su ci gaba da aikin don yana bukatar goyon baya don ci gaban al'umma ne gaba daya. Mhm, mhm. Eh, bancin wannan kuma in mun ka duba eh, muna kira ga mata su ci gaba da haƙuri abubuwan da suke wakana lokacin da sun kacinci kansu cikin wannan ayyuka wanda ya maza ke yi. Mhm, Dukkan maganganonin da ke biyo baya sai sun yi haƙuri da su, su zai ba su damar cin cikin magurinsu. Haka ne. da kuma ina kira ga hukumomi mhm. a ƙara duba eh, dokokin aikin mata mhm. wanda ya kamata a ce da mace ta tsinci cikin wannan aiki iri iri na maza su mhm. zamanto wannan eh, abubuwa irin na tsumumuwa an ƙara mata goyon baya an ƙara mata ƙarfi don ta manta da su ta ci gaba da aikinta kuma ya zamanto ta samu albashinta yadda take so daidai daga aikin da an ka ba dan uwanta dan uwanta namiji to madalla malama eh, sahadatu wani irin kira za yi zuwa ga al'umma masu muku mugayen kallo da ma kuma gwamnati kiran da ke gare ni zuwa ga uwa mhm. mata mhm. uwan mata mhm. eh, kenan wanda yana da ra'ayi eh, koyo eh, aiki na maza ya je ya koya kai ya gani domin mutane gaigai mutane kan mutane ya bishi ya je ya yi koyo ya nemi korewa cikin ayyukan nan eh, mhm. kowane aiki da aikin da maza suke yi mhm. kenan mutunan shi ma macen tana iya yi mhm. eh, na biyu kira ga gwamnati kamar yadda malami wanga ya yi shi ya kamata waɗanda matan da sun ka kare aiki da an ka san lalle suna so ya kamata a taimaka musu su bude a su na garaji ne ina ina abin ga gyaran pompo ne mhm. ko ma na kafinta ne akwai mata nan ga a Niger masu yi kafinta sai a bude a ba su taimako su mhm. samu su bude wannan abu su yi tahiyar da aikin su mhm. kuma kira na uku wurin kamfanoni su ma in an je in mace ya kai takardan shi ya kai takardu a duba a gani in ya kai a bata wuri a bata wuri eh shine kira malama hadiza wani irin kira ne zaki zuwa ga al'umma da ma kuma gwamnati kira da zan yi ga al'umma shine e matasa maza da mata mhm. su tashi su nemi na kansu mm -hmm. kas su zamna su ce sai iyaye sun ba su tunda mhm. iyayen ma in mun ba su wallahi suna so mhm. kuma ya su ce mana Allah ya ba da sa'a kenan mu daina zama mu daina zama mu ce mu yi zama mu ce a sai an ba mu ko kuma in muna da bak muna da bpc mu ce sai mun samu abin da muke na gwamnati abin da muke so mhm, mhm. mu tashi mu nemi na kanmu kahin gwamnati ya kirayo mu mhm, kuma wanda nake so ga gwamnati shine ya kama muna fisibila muna son aiki muna son kayan aiki muna son kayan aiki kuma akwai mata masu wanda suke zuwa service gardenage da ana walakantar da su ba a ba su kudin biya in ba don kudin biya ba su fita su je su nemo aiki akwai ayyuka masu yawa ba su ba kamar ba ma ba ma kallon mace an mace ce bale a bata masayinta mm-hmm, ya mm-hmm, kamata mm-hmm. a ce mata a ba su masayinsu To Madalla a nan muka zo ƙarshen muhawarar tamu ta yau akan bunƙasar shigar mata wasu ayyuka wani irin kallo ne ake yi musu. Mun kasance tare da Madam Haruna Sahadatu ana ruwa Plombier cewa da masu saka pompo da kuma Hadiza Ibrahim mai gyaran mota da Abdu Dan Malam a tawaya shi ma masanin zamantakewa ni Rakiya Arimi da na gabatar muku da muhawarar da kuma Madam uh, Amina Hassan akan na'urori muke ce muku ma amma kamun mu naɗe tabarmar tamu za mu sa shirin namu na matso kishi. Matsukiji, matsukiji, matsukiji, matsukiji, matsukiji. Hey! Matsukiji. Salale, ‘yar uwata kina lahiya, ya ne, ya hanya, ina fatan dai kin kamo na wasu abubuwa ko? Ke, kakki kara mini haushi kin shi ko? Yau ban zo da shi ba. Eh, Allah ya baki hankuri. Me ya faru? Wa ya sa ki cikin wannan halin? ko ko Muhammad ne da ki gani waje bisa kan majalisa. Hm, inda ma shi ne, bari in aje kayana in huta sannan in baki labari kaɗan. To am shiga ruwa ki sha. To gaya mini me ya faru? Ina so in sha abun da ya saki cikin wannan halin duk ke bi kanki duk ya biya ɓaci. Hm, uwa in na haɗe miki abin da ya same mu kan hanya daga ƙauye zuwa nan ya mai ba kya yarda ba a kan kowane iyakar gari na ce miki sai an sabke mu an tsaida mu abin bai birge mu ba ko kaɗan wanda ya sa kenan muka yi latti a'a dan me yasa ake ji ku daga mota kuma a maida ku ko ko kun kwaso sayan kwaya ne cikin mota hm, a'a wai kawai dan saboda cikinmu wasu ba su da katin ɗan ƙasa wanda ake ce ma karti titi he ka ce dole ne ka yi shi haba ke ko yar uwata ai waɗanda sun kaji da ku suna da gaskiya tun da ke ga kun keta doka ai ai katin zama ɗan ƙasa dole ne kowane ɗan ƙasa ya yi ta inda ya kai shekara goma sha takwas wannan shi ne ke sa a san ko wane ne kuma a samu a kare shi don ba a sani ba abin da ke iya faruwa. Kariya, kariya da mi kuma da wa. Cikin ƙasa ta fa nike wani irin abu ne zai same ni. Gaskiya, ni dai in haka nan ne ko ba na sake zuwa birnin nan ba. can ta matse miki in kina son ki zo in kina son ki zauna can cikin wannan sulurin ƙauyen naku amma ina son ki san da wani abu katin ɗan ƙasa abu ne da ke gwadin da kai ɗan ƙasan ne kuma an aza shi tun bisa kan dokar da ta wuto rana tara ga watan oktoba na shekara alif dubu ɗaya da ɗari tara da sittin da hudu amma wallafa shi bisa kan jaridar ƙasa mai lamba goma sha tara na ranar ɗaya ga watan oktoba na shekara alif dubu ɗaya da ɗari tara da sittin da hudu ke shahamun lahiya kin shigo ke da kika san komi in dai bisa kai ga gaiki ne kam na san abubuwa da yawa to tsada in gaya miki kin ga katin dan kasa tun da baki iya yawo da takarda aihuwar ki wannan sauki ne da an kan muku abun da bisa takarda aihuwar ki dai ne ake rubuta bisa kan katin dan kasa dan ki samu ki yawo cikin kwanciyar hankali kuma ki gani cikin wannan rishin samun kwanciyar hankalin da muke ciki kuma har ma wajajen ku babu kwanciyar hankali kina iya shiga cikin wani hali da baya da kyau kuma ke ga yanzu fa ana zargin cewa mata da su ake kulla baki ana yin masiba kai kai kai kai subhanallah. Allah ya tsare mu kuma in wani abu ya same ki wani hatsari ko wani abu bani fatan shi amma in kina da katin ɗan ƙasar ki tare da ke wannan zai sa a san ko ke wace ce kuma ke ga ana rubuta lamba saman katin sai a gaya ma yan uwanki kenan haka ne yin wa'annan takardun yana da muhimmanci abin bai taba zuwa mini a kaina ba To, kin gani kina da shekara goma sha tara. In kina son ki ta ki ɗauko wani sako, ba ki iya yin shi in dai ki da katin. Kuma yanzu ga harkokin aike-aiken kuɗi aika a ɗauko maka ko a aika ka aika ma wani. Da kuma harkokin banki dole sai da kati. Ke dai bari, kin gama komi, ai na gane duka. Daga na koma ƙauyenmu zan yi wannan katin domin in samu in yi bulaguro a cikin kwanciyar hankali. Ke, balle kuma ke ma ba kya samu damar cewa ba ba kya aiko mini wani abu ba dan ban ni da kati a gaskiya ina baki kwarin gwiwa ai dai zancen kuɗi ne nan da na kike fahimtar abu ha na gane fa <laughs> ba ni ruwan nan ki ga in sha amshi